فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi mini biyayya cikin abin da nake muku umarni da shi da abin da nake hana ku a kai.